inna alhamdulillah na hamadu huwa nasta inu huwa nasta gafiru wani uzu billahi min shiruri anfusina. fusina wa min sayi ati a amalina man yi hadihillah fala mudillala wa man yi zulil fala hadiyala wa ashadu an la ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abdu huwa rasulu amma ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau 24 ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda yayi daidai da 31 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin juhud Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali fi muharabatul guluwi fi muharabatul wanda ɗalibinsa Fale bin Jibir hafizahullah ya tattara a yau muna cikin shafi na goma sha bakwai a wannan littafi daga ƙasa نعم نعم وقال في رد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال في رده على باشمير يا فدا game da raddin shi da wani bawan Allah ana kiran shi Bashmir Na fali sakan shadid fali sika. فلحماسك الشديد للمنهج haddadi, saboda ka mai tsanani game da a cikin manhaji na haddadi wajen bid'antar da mutane kenan shi wannan bashmir din ya yi hamasa mai tsanani a wajen bid'antar da mutane akan manhaji nawa haddadiya a fahimci wannan magana da kyau kenan manhaji na haddadiya sun yi tawassu'i sun faɗaɗa da yawa wajen bid'antar da mutane to idan mun ga mutum a wannan zamani yana Najeriya ko da bai ce shi dan addadiya bane to amma sai ya shiga irin wannan manhaji ya zan magana ɗaya biyu baya uzuri ga mutane kawai sai ya anta ya cikin bid'a an gane kuma bayan anta yawa ma mun riga mun karanta manhaji na haddadiya mutane ne masu yawan zagin mutane mutane ne masu yawan yin kazafi ga mutane wani lokaci ma sai su jefa mutum cikin ramin da bai taɓa shiga ba kamar wani yaro da na je yana raddi ga wani wani malami wanda malamin nan ya shekara arba'in yana karantar da hadisi kuma yana kokari daidai gwargwadon ba wanda baya kuskure yana kokari wajen karantar da hadisi ya sauke wayannan sai hawo sita din yi kaza ya yi kaza sai wani malami sai ya yi kuskure dangane da abin da ya shafi maulidi sai kafa hujja da magana ibn taymiyyah nan da ibn taymiyyah yake cewa masu maulidi suna da laifin maulidi amma suna da hukuncin suna da ainihin ladan son manzan Allah kaga wannan fatawa da ibn timiya yi ya bude kofa ga masu maulidi suna dogaro da wannan magana cewa maulidi ya halarta shi ko ibn timiya bai ce maulidi ya halarta ba shi ibn timiya ya ce suna da ladan son manzo to kuma ladan son manzo dama a cikin maulidi ne ake son manzan ko dama ana son manzo a waje kafin a yi maulidi ashe tun kafin a yi maulidi ana son manzo idan an ce sai da aka fara maulidi aka fara son manzo ba magana ne fa mai hatsari jama'a sai da aka fara maulidi aka fara son manzo a'a tintini dama ana son manzo kafin a yi maulidi to ƴan kadiriya da suka dade ba sa yin maulidi ba to su ƴan nan makiya manzan Allah ne to misalin su kansu mu ɗauka ƴan salafiya mu ɗauka kai manzan Allah kanshi da bai taɓa yin maulidin kanshi ba da sahabban da ba su taɓa yin maulidi ba idan muka ɗauki cewa an fara yin maulidi ƙarni na hudu yan shi'a fadimiyya suka fara yin shi shi'an da suka fi kowace shi'a haɗari shi'a fadimiyya albadiniya alƙaramida al'ismailiya idan aka ce muka ɗauka ƙarni na hudu ne wanda suka fara yin maulidi a duniya zindiƙai ne kenan yan shi'a fadimiyya idan kuma ka ɗauka ƙarni na bakwai ne kamar yadda imamu su ya faɗa a cikin littafinsa alhawi to kenan ba a fara son manzan Allah ba sai ƙarni na bakwai duk sauran ƙarnonin gaba ɗaya kin manzan Allah ake yi shin za a iya son manzan Allah ba tare da maulidi ba to in ko za a iya son manzan Allah ba tare da maulidi ba maulidin son manzan Allah ne kenan idan maulidi son manzan Allah ne to shin maulidi ibada ne ibada ne ibada ne mana maulidi ibada ne ga masu yin shi masu yin maulidi sun dauka Allah suke bautawa sun dauka lada suke nema dama ana neman lada ga biri'a? mutum ya kirkiro biri'a kuma ya samu lada akan shi dama ana yin haka to kaga idan ka ce maulidi son manzan Allah ne ba magana ne mai hadari ko bai da hadari to kaga shi wadon fodiyo a cikin iyawu suna da bayanul bidai ce malamai sun yi sabani kan maulidi su kansu masu maulidin sun yi sabani akwai masu cewa maulidi haramun ne a ce muharrama akwai masu cewa maulidin nan a ce mustahabba akwai masu cewa a ce makaruha akwai masu cewa ya halatta to kaga idan ka ce maulidi san manzon Allah ne kenan ya halatta a so manzo ko wajibi ne a so manzo kan wajibi ne a so manzo san manzo Allah wajibi ne wanda bai san manzo Allah ya kafiri ne to ai shi yasa wani daga cikin su wani sufi daga cikin su yace duk wanda baya yin maulidi kafirci kafiri ne shi yace rashin yin maulidi kafirci ne kaga saboda yana so ya kare maulidi bai san maganar da ya faɗa yana da hadari ba maganar da ya faɗa kaga wanda manzo Allah bai maulidi ba sahabbai ba su yi ba kaza kaza kaza kuma Huzaifa al-Yamani yana ce mana kullu ibadatin la ya ta'abbadu ha ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu ha duk wani ibada wanda sahabban annabi ba su yi ba kanku fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan dan mutanen farko ba su bar wani abun fade ga mutanen karshe ba duk wani ibada ko da kana gani yana da kyau sahabban annabi ba su yi ba kai watsi da shi sahabban annabi sun yi maulidi to kai watsi da shi maulidi ba shi da kyau malaman salafiya kaɗi ba rubuce-rubucensu babu wanda ya saba sassauta akan maulidi saka maulidi yana nan bid'an shi kuma dole ne duk shekara an maulidi ya zo ɗalibi na salafiya da malaman salafiya su yi zardi ga maulidi to kaga har ma al'amarin ya kai guluwi ya kai ga masu maulidi suna cewa wai wanda bai yi maulidi ba ma kafiri ne rashin yin maulidi kafirci za ka tambayi wani sai tawili ai saboda maulidi muna yi don san manzan Allah ne mutum da muna yi don san manzan Allah idan mutum bai san manzan Allah ai kafiri ne eh idan mutum bai san manzo Allah kafiri ne amma in mutum bai yi maulidi ba shi ya yafi alkhairi gare shi to maulidi bid'a ne annabi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata aiki wanda baya cikin umarnin mu an yi mai an mayar masa To abinda aka mayar ma kuma yana da lada to shi yasa malamai suka yi wa ibnu taymiya raddi abinda aka ce fa huwa raddun ya za a ce an samu lada ba lada idan mutum ya yi girki ya girka farfesu bayan gama girka farfesu sai yadda fitsari ya zuba cikin farfesun yanzu yaya za mu ce ka zara farfesun ka zara naman kaji ka ci ka bar mai tsarin shi kaga abinci ya gurbace, bid'a in ya shiga aiki yana lalata wannan aikin ne iza manzo Allah ya ce fa huwa radun an mayar masa ina batan gani kaga Abdullahi bin Mas'ud ne ko suna aikata bid'a a cikin masallaci yake ce musu mai kuke yi suka ce tasbihi ne muke lissafawa tasbihi ba muna lissafa tasbihi ne da da hailala da kaza da kaza da kaza da kaza amma sai ce musu uddu sai atikum ku lissafa miyagun ku. ya musu raddi fa mai zafi a gane wani zai ce ai tasbihi ne wani zai ce ai tasbihi suke lissafawa kuma ji wani ai to shin kaga ibn abba ibn ibn mas'ud bai bai duba cewa suna yi tasbihi ce to jama'a ku dakata hudin nan kuna da zunubi kuna da zunubi na ainihin kirkirowa amma kuna da ladan tasbihi Sheikh Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa haka eh? da sai ce to ai kuna da ladan tasbihin nan amma kuna da zunubin me kuna zunubin abin da kuka aikata kuna da zunubin ainihin bidiya da kuka kirkiro Kada bai ce haka ba abdullahi kawai ya musu rabbi ne a dungula kawai an da sai suka ce ya aba abdurrahman ma a aradna illal alkhair ya kai ma abdurrahman ba komai muka yi nufi da wannan tasbihi da wannan hailalan da wannan tahmidi ba sai alkhairi sai ce wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu da yawa mutumin da yake nufin alkhairi alkhairi bai same shi ba Kuɗin nan kun yi nufin alkhairi to ba ku da ladan alkhairin to su masu nufin maulidi in sun yi ne don san manzan Allah amma kuma sun yi shi ta hanyar da bai dace ba su da lada su ma misali in a suna cewa suna son ahalin baiti yanzu ashura da suke yi akan me sa suke yi ba san annabi ba suna cewa suna yin ashura don san annabi to shikenan yan shi'a suna da ladan san annabi amma ba su da ladan kirkirowa da suka yi kuma za mu ce man amila amalan laysa alai amruna fa huwa raddun sun so mutanen gidan manzan Allah ta hanyar da bai dace ba akwai lada yanzu wani ne ya zo ya yi zina a maulidi ya ce ya yi zina ne don san manzan Allah ya yi zina don san manzan Allah to shi kenan yana da ladan san manzan Allah amma yana da zurbin zina ko kuma ma zunubi yake da shi saboda ya ɗauki abin da yake mai kyau ya sashi a cikin abu mara kyau ya ɗauki abu mai kyau ya sashi a cikin abu mara kyau zina akwai masu cewa su yan wiwi ne na manzan Allah suna yin maulidi yan wiwi akwai shatan manzan Allah kaga duk nan gaba ɗaya sun kirkiro wani abu ne da sunan san manzan Allah sun lalata san manzan Allah ba su da lada a kan shi dan shi'a yana yin ashura dan san manzan Allah shi ke zai ce to dan shi'a yana da ladan san manzan Allah ma yana da kaza eh kaga duk wannan bai taso ba Allah ta'ala shi yayi saboda haka saboda maganan yaron da ya yi wanda ya wanda ya eh. shekara arba'in yana karanta da sunna eh shi ce to kaga mutumin da ya shekara arba'in yana karantar da suna sai ya yi wannan kuskuren in yi kuskure bai kamata ka yi da ce malam wani abin da ya faɗa gaskiya duk da ya yi ƙoƙari wajen karantar da abu to gaskiya ba ma tare da shi a nan wajen amma gaskiya mutum ne mai ƙoƙari da cije ne Allah ya taimake shi Allah ya masa kaza in ana raddi ga mutumin da yake yayi kokari ko da yayi kurakure ana kiran shi ne a Sheikh Al-Fadil ba'dul fudala wani lokaci ba a kama sunan shi saboda darajar shi amma in ya kama za a kama sunan shi a kama din amma a nuna fa lalle yayi kurakuran shi sai a yi raddin kuskuren cikin mutunci haka ake wannan yaron sai ce wani kasun gumin dan bid'a wani wanda ma bai taba ma yin sunna ba da ya tashi raddi ya ce wani dama can shekara shekaru 40 ne ko biyar arba'in a cikin biri a yayin shi to irin wannan shine usulubi na raddi na yan haddadiya masu afkar irin na haddadiya din an gane to shi da yake cewa saboda hamasan ka mai tsanani ga manhaji na haddadi a wajen biri an bid'antarwa kunta taruddul adilla wal qawaid ka kasance kana raddin ma dalilai da ka'idoji wani lokaci sai ka yi raddin ka'ida na usulul fiqh wani lokaci sai ka yi raddin ka'ida na usulul tafsir an gari kana raddi na ainihin akidu kana raddi ga ainihin kana raddin dalilai da ka'idoji saboda cimma burinka na gina ainihin fikira na haddadiya wa khassa fil masalih wal mafasid musamman ma a wajen maslaha da wajen mafasid a wajen maslaha da wajen barna a gari su din nan ɗan haddadiya ba su yarda da wani abu almasali wal mafasid ba sai ga idan kana cewa a ringa duba maslaha sai su sama suna ce ashabul masali wal mafasid an gane yayi su a wajen su kada a duba maslaha da zaran mutum ya aikata biriya kawai an taya shi waje a zazzage shi a ci mutuncinsa a yi masa kazafi suna ganin wai wannan shine salafiya shin wayannan mutane ba suna bata salafiya bane wallahi jiya muna tattaunawa da wani bawan Allah ya ce wallahi shi yana kin salafiya ne kin zaka kin salafiya yace ga dalili yace to yanzu kenan idan kace kana kin salafiya kana kin sahabbai yace ah, tabi'ai a ah, tabi tabi'in to ai manhajin su ne sai yana kawo hujja da mutane ai malam wani nake to malam wani shine salafiyan dama shi ma malam wani da kawo shi ma ya tarar da salafiyan ne kace kace a cikin salafiya gaske akwai malam wani abin da yake yi bana su amma kace kana kin salafiya to usulubin da ka bi irin usulubin mutanen da ke cewa suna kin musulunci me yasa suke kin musulunci saboda abin da 'yan ta'adda suke aikatawa mutanen da suke ta'addanci da sunan musulunci sun yi ta'addanci sai wani ya ɗauka musulunci ne ya ta'addanci A gari za ka ce ne a cikin musulmi akwai ɓata gari za mu yarda da maganarka amma ka ce kana kin musulunci sai ka zo sai ka ɗauko mutanen da suke 'yan ta'adda ka ɗauko irin su 'yan mutanen da suke zuwa su ta kashe mutane ba tare da ka'ida ba su kai hari su kashe ba sa bin ka'ida na jihadi sai ka ɗauko irin su ka ce su ne musulunci ka yi wa musulunci adalci idan ka ɗauko irin waɗannan yara yanzu masu fikira na haddadiya wanda suke janyo wa salafiya zagi kuma ba sa iya ba salafiyan kariya to irin waɗannan mutane in ka ɗauka su ne salafiya gaskiya ka zalunci salafiya na san gane wannan irin mutanen da suke ɗauko wasu irin kaga suna kama sunan malami dattijo malami ya shekara arba'in shekara hamsin yana karantar da sunna ko kuma ko ma ɗan bid'a ne ma ai idan dan bid'a ne kai raddin bid'a da ilimi mana shi ma malamin in yayi kuskure ka masa raddi amma da ilimi kai masa raddi da mutunci irin usulubin da malaman salafiyya suke bi ai malaman salafiyya sun yi rubuce rubuce shin usulubin rubutun su ya hukunta zama to masu gautsin magana haka ba yin haka an gane wani wani ce raddi ga wani ga dan tasha kai za ka so ka kaɗan tasha sai ga wani malami ya ka kira ɗan tasha ina fatan gane wannan irin wannan yanzu yanzu kwanan na kuma da tijo a nan kano ya yi wata magana a kan shekarbi magana da ya kan shekarbi gaskiya ba shi da ilimi a kan abin da ya yi magana kan da jin magana da ka faɗa san bai ma san abin da yake ba gaskiya kan shekarbi din to da tijo ne wanda mutane suna girma shi irin wannan ya kamata ne ka yi magana ka kira sunan ko ka kira sunan dattijo ne to wannan dattijo da yake ba. a nan wajen kaga ya faɗa abin da bai sani ba ka yi magana a ilmance ka zage shi ka ɗauko magana da ya faɗa kan shekara biyu gaskiya abin da ka faɗa nan ka san ba daidai bane a karɓar kalla kaza da kaza da kaza da kaza shekara biyu dai ga abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa har ma ya kawo ka'ida na muwazana wanda ya magana Abdullahi bin ya ce Abdullahi bin Mubarak ai yana muwazana amma shekara biyu ya ce ka yi muwazana to kan irin maganganun da ya faɗa a ta ya za a yi abdullahi bin mubarak ya yi muwazana in dai muwazana ne wanda ake raddi wanda bin bas ya yi raddi bin bas ba ya raddi muwazana irin yan sururiya suke da manhaji na muwazana da su da ikhwanul muslimin nasiruddin albani ya musu raddi akan wannan manhaji na muwazana bin bas ya yi raddi akan shi kai hatta abdul musin al-abbas wanda bai cika damuwa da sha'anin wayannan mutane ba sai da ya musu raddi eh fauzan ya musu raddi Amma ma fauzan ya ce mutumin da yake so ya fahimci maganar muwazana da kyau ya koma zuwa ga littafin malamin nan mai daraja shi garbe bin Hadi Umair Al-Madkhali Sheikh Fauzan yace in kana so ka san maganar muwazana babu wanda yafi fiye littafin da aka wallafa shine littattafan shi garbe kan muwazana babu malamin da ya tsaya ya wallafa littafi musamman kan wannan fanni sai Sheikh Rabi duk wanda ya rubuta yayi magana kan muwazana daga baya iyalu ne akan shekara biyu amma su shek nasiruddin albani bin bas fauzan abdul musin abbas da manya-manyan malasu ubaidul jabiri su yahaya annajami da sauransu duk malamai da ka sani kusan kowanne ya yi raddi ga ga ainihin yan ikwamin musulmi da yan haddadiya da yan kaza masu manhaji na muwazana amma su mutane a tunaninsu sai su ga kamar biyu shi ya kawo wannan shekarai to shi wannan dattijo yana raddi ga biyu. cewa shekarabi ya zo ya ce ba a yi muwazana alhali abdullahi bin mubarak na yi muwazana shi bai san ba biyu ba ne malaman biyu ma sun yi raddi muwazanan kun gane wani ko to wani da ya tashi zuwa cewa za a yi raddi ga wannan tasha ka gane ka ga irin wayannan kalmomi yana sanyawa mutane su kyamace ku a bata nawa ba a samu nawa ba a bata goma ba a samu ɗaya ba misali a gani ku yi mutane bayanin manhajin ku mana ku karantar da mutane a ku ku kira mutane zuwa ga tauhidi ku nuna musu ainihin manhaji na salaf ku tallata shi ga al'umma amma ba zagi ba wulakanta jama'a ba cin mutunci ba ƙarfafi ku karantar da madaran aƙida ku yaɗa shi ga mutane ko ku yi raddi ga mutum yayi kuskure ai ar-raddu 'ala al-mukhalif bil usul al-islam raddi ga wanda ya saba mu sunna yana daga cikin usul al-islam amma zagi da cin mutunci da ƙazafi da wulaƙanta jama'a yana daga cikin usulul islam wani ya riga ka kafin ma ka fara maganar salafiya wani ya riga ka yi to kurakuran da yayi kai ma za ka yi kuskure nan gaba idan ba kai ma kowa uzuri ba ba fa wani zai ma uzuri me yasa malamai ke yin uzuri ga su ibn hajar me yasa malamai suke uzuri ga su imam nawawi me yasa malamai suke uzuri ga su shokani me yasa malamai suke uzuri ga irin su ibn gudama al-maqdisi me yasa malamai suke uzuri ga kaza Eh? kaga ana yi musu uzuri ne saboda a duniyan nan gaba ɗaya babu yadda za a yi a samu ɗan adam wanda zai zo ba tare da ya yi kuskure ba an gane man zalla zai masa a kat man zalla zai lahul husna fa kat wai shi wane ne wanda ko kaɗan bai taɓa mummuna abu ba bai taɓa yin kuskure ba waye yake da kyakkyawan aiki ne gaba ɗaya amma malamai suna cewa ya ishi mutum yabo a iya lissafa kurakuren shi in ce lissafa min kurakurai na an gane na aikata aiki miliyan ɗaya sai ka iya lissafa kuskure ɗari to ai na cika na tabbata abin yabo duk mutumin da za a iya lissafa kurakuren shi to ma zalla da shi na ba san gane wannan aha to so haka su din nan su ba sa duwa maslaha suna cewa kawai duk abin da ya fito bakin su za su saukar da shi yadda ka san saukan kashi su babu ruwansu da duba maslaha babu ruwansu da duba mafasid babu ruwansu da duba mai zai faru amma duk mutumin da yake da hankali yana duba mai, me zai faru manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda shi ya zo da addinin nan baya jin tsoron kowa a duniya yana faɗin gaskiya duk ta amma in zai faɗa ba sai ya tauna in na faɗa menene zai faru ga musulunci da musulmi annabi yana dubawa ku duba manzon Allah yana so ya rusa Ka'aba ya gina Ka'aba akan kawaid Ibrahim amma ya rusa din me yasa bai rusa ba jama'a ya duba maslaha yace yake Aisha laula anna qaumaki hadisu ahadin bi jahiliya hmm. la hadamtu al-ka'aba hajaran hajaran wa banaituha ala qawaid ibrahim yace Aisha da ba dan mutane ki sababbin musulunta bane da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid ibrahim amma manzo Allah sai ya duba sababbin musulunta ne idan ya ce zai rusa ka'aba zai sanya musu shubaha zai iya sanyawa su yi ridda da ya dakatar to in wayannan ne samarin masu fikira na hadadiya ce ma za su yi ba ai kawai tunda dai Allah ya ce a rusa sai a rusa an gane to wannan kuskure ne misali manzo sallallahu alaihi wa sallam ainihin Abdullahi bin Ubay bin Salul ya cutar da manzo Allah ya aikata wani abu an gani wanda ya kai mataki a kashe shi ma Umar ya zara takobi ya Rasulullah ka bani dama in kulle mishi kai annabi ya ce la kada ka yi li Allah yuqal inna muhammadan yaqtulu ashabahu kada ka yi dan kada a ce lalle Muhammad yana kashe sahabbansa amma ba hukuncin wannan bawon Allah kisa amma manzon Allah bai kashe shi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba masali da mafasid ya kyale shi na batan gani to duk wayannan abuwa malamai sukan duba misali da mafasid saboda idan idan mai da'awa ya zama baya duba misali da mafasid kusan sunan awan shi rusasshe kamar irin abin da wayannan samari suke yi kamar suna rusa awa salafiya ne da tunanin wai suna gyara an gano wannan ko to wannan kuskure ne kaga shi karbi kamar da suke fara su suna awan suna jingina kan zuwa gare shi amma abin da suke aikatawa suna janyo ma Sheikh Rabi'u bin Hadi Umair zagi ne suna janyo mishi zagi da sunan wai suna bashi kariya kuma idan aka zage shi aka yi masa kazabi ba sa iya wanke shi daga wannan zagi da kazabi a nan garin Kaduna a Zaria an yi muhazara akan Sheikh Rabi an faɗi ƙarya da a akan shi a Bauchi an yi muhazara kan Sheikh Rabi an faɗi ƙarya da a akan shi wayannan bayan Allah ina suke shuru ana gano wannan ko abubuwan da aka faɗa kan muhazara ya nuna waɗanda suka yi muhadara in ma sun san shekarbi to gaskiya sun kawo san rai a cikin muhazara in ko ba su san shi ba bai dace mutum ya yi muhazara kan wanda bai sani ba ai wannan bawan Allah yana da littattafai ya wallafa littattafan shi in har ana so a yi rabbi kan kurakuran shi a ɗauko littattafan shi a kafa hujja da su to kawai sai ga an shafi an yi wani muhazara ka duba wani muhadara da naji mai ban mamaki jama'a wai Sheikh rafi bin haji Umar wai wai zagin malamai an fara zagin malaman salafiya ne tun san da aka yakin Gulf zamanin Saddam Hussein yakin da aka yi na Saddam Hussein to kuma wai wai wai wanda ya karantar da wannan zagin shine shek Rabi ina fatan gani yaya tarihi yace lokacin da aka yi yakin Gulf menene ya faru da su ba da su usaimin da su Nasiru din ba zagi ba su waye suke zagin su yan sururiya da yan ikhwanul muslimin su ne suka zo suna ta zagin malamai a gani akwai ɗaliban su ibn bas irin su safarul hawali irin su salmanul auda irin su aidul karni su suka koma suna goyon bayan yan sururiya saboda fatawan da ibn bas ya bayar na halaccin a ɗauko yan amerika kai eh, ba ma ibn baz ba lajina adda'ima na saudiya ta bada fatawa cewa za a iya tako ainihin amerika don ta yaƙi saddam don a fitar da shi daga kuwait kuma a kange shi daga mamayen da yake wa larabawa na fatan gane wannan to saboda haka saddam malaman salafiya da dama sun kafirta shi to kuma in kana so ka san dalilin kafirta shi kaka ce to wai a kalli mutum irin saddam a ce da kafiri a ka duba menene yayi da aka kafirta shi din malaman salafiya kamar ibn bas kai tsaye ya kafirta shi da ire-irensa to da suka kafirta shi to yana halatta a nemi taimakon kafiri a yaƙi wanda ya ridda ne malamai suka zauna suka ce ya halatta shi ne suka ɗauko amerika don a fitar da saddam to da aka fitar da saddam din nan kawai sai ga wasu bayan allah sun fito shi ma ƙarƙashin ƙasa a musu tarbiyya asali ɗalibai ne na su ibn bas ɗalibai ne na su nasiruddin amma sai suka zo suna kiran su da Albani ulama ul haid wal nifas ulama ma ta hatta Ka kace malaman da ba a neman fatawansu a wajen jihadi malaman da fatawansu ya riga ya tsufa ya zama outdated su waye wannan sun safar hawali Salman al-Auda Aidul Karni Bishr al suka fito dalibai da su bin amma an an shayar da su Muhammadu Kudu ya riga ya shayar da su aqida na ikhwanul muslimin sai zama to sun gayya sun sun cakuda aqidan su na salafiya da manhaji na ikhwanul muslimin ana aka samu ɗan sururiya ɗaliban Muhammad Surur Zainul Abidin da mabiyansa wanda su ɗin nan suna da awan salafi amma manhajin su na ikhwanul muslimin ne a lokacin ba aka fara zagin malamai shin wayannan su Aidul Karni su Bishir Bishir su da sauransu su Abdulrahman Abdul su waye waye ire-iren da suke zagin malaman salafiya? irin su din nan ɗalibai ne na bi? to wayannan masu muhazara din sun ka ce an fara zagin malaman sunna ne a lokacin da aka yakin gol. kuma wannan mutumin bi ne hada kawo tarihin shi da shi da wani mutum ana kiran shi al'amanul jami wanda wallahi wayannan malamai da kafuri akan tauhidi da aqida kuma duniyar saudiya ba za ta manta da wayannan malamai ba amanul jami ya samu yabo wajen ibn bas ibn usaimin nasiruddin da sauransu babu wani malami daga cikin malamin salafiya masu kan wannan malamin shekarbi a wannan zamani ban tsammani akwai wani malami ko fauzan kowa yana zagin shekarbi ba taɓa jin wani malami ya zage shi ba bil hasali yabo suke mai sai in ya kuskure suka yi magana kan kuskuren shi yin magana kan kuskuren mutum baya nuna baka tare da shi an gani dan din albani ya masa nasiha ya gyara wani abu ba dalili bane cewa din albani ya biri an tar da shi ko ya jarraha shi tunda Nasiruddin Albani ya nuna cewa lalle hamilul jari wa tabil a wannan zamanin bi haƙƙin ce? yake shine Sheikh Rabi bin Hadi Umar al-Madkhali ce masu sukan shi in ma jahili ko mai san rai ko ɗan bidi'a. in ma jahili ko mai san rai ko dan bid'a har ma yake cewa wallazina yarudduna alaihi la yarudduna alaihi bi ilmin abadan wal ilmu ma'ahu masu sukan wannan bawan Allah ba suna mai suka da ilimi ba ne suna mai suka ne da jahilci amma ilimi na tare da shi kuma raddin da yawa sayar kudu nasiru jin albani ya ce abinda ka faɗa game da sayar kudu haƙƙun wa gaskiya ne kuma daidai ya ce rahimahullah wa baraka Allah ya rahama ya albarka ga ɗan uwana shekar biyu na hadi almarkali littafin da ya yi maɗa'ilu sayar kudu ala ashabi rasulillah in ka duka irin yaban da jin Albani ya masa a kai. to idan har yana da wannan mummunan da ya kamata mu ga rudut ta kowane bangare da wajen malaman salafiya ta rudut. kuma dama ana iya samu tsakanin yan salafiya da yan salafiya sai majunan su raddi wannan ko ba yana nuna su ba yan salafiya ne. yanzu tsakanin Imam Malik da Ibn Abi Zaid sun majuna raddi ko ba su yi ba ba malaman salafiya ba ne? ka isa ka fita da Malik da salafiya Ibn Abi Zaid ba tare suka yi karatu amma sun ma juna raddi har sun bar duniya ba za magana da juna eh? sannan kuma ga imamul bukhari da yahaya az-zuhri malaman salafiya ne kuma sun bar duniya ba sa shiri da juna amma kuma imamul bukhari adalcin da imam bukhari yayi sai da ya ruwaito hadisi na yahaya din a cikin littafinsa a cikin sahih bukhari kuma duk da suna adawa da juna adawan nan bai hana addini ci gaba ba so haka shekar da yana da hadarin da mutane ke bara, da mun ga malaman saudiya ta ko ina lajina adda'i ma sun bada fatawa sun yi taziri a daina karanta littattafan shi shin malaman saudiya gaba ɗaya ba san shekar bi ne? to menene malaman saudiya suka faɗa dangane da shekar bi shin akwai wanda ya ce ka karanta littattafan shi a fa'idantu bil hasali Sheikh Usaimin ya ba da shawara cewa mutumin da yake so ya san ƙungiyoyi na wannan zamanin ya karanci littattafan shekar bi akwai wani taro da ya haɗa su aka tambaye shi kan wasu matsaloli da suke da alaƙa da ikhwanul musulmi ce to ni ba ni zan bada asa ga wannan ba ga dan uwana nan ya fi ƙwarewa a wannan fannin shin shek Rabi yayi shek Usaimin yi rujui game da wannan Bin Bas yi rujui Albani ya yi rujui kawai dan an yi raddi in kai in Albani ya yi raddin wata matsala dole ne a ce Albani ne ya dace zai yi wa ya dace to in in yi dace a wannan bangaren da ya mai raddi to a sauran fannoni ko ba zai iya kuskure kuma zai iya dacewa to saboda haka wannan shine nake so ɗan uwa su fahimta na'am na'am fa taqulu hadhihi tariqatul ikhwan almuslimin wato kana cewa wai lura da ainihin masali da mafasid duk mutumin da yake magana kan masali da mafasid wai wannan hanya ne na ikhwanul muslimin in ji bashmil hmm. wai duk mutumin da yace yana lura da misali da mafasid to dai ikhwan ne a gani fa su ba sa lura da shi wal haddad zaki kana faɗin wannan magana a gaban haddad malamin ka haddad yana ci kana wannan ka tobara kuma haddad yayi shiru wa anta tatawalla al-tijaj kai kuma kana jagorancin jayayya wal jaj da zurfi cikin bata kana jagorancin jayayya da zurfi cikin bata an gari ku duba wayannan samari da muke tare da su masu wannan afkar din haddadiya ku duba da kyau za ku ga irin kalmomin da kowa ke faɗa kowa zai faɗa abin da ya ga dama eh, wani baya ma wani inkari a cikinsu daga suna faɗin kalmomi wasu kalmomi kurakurai ne suna sane saboda ana raddi ga wani ne sai su shiru a gane wani baya ma wani inkari a cikinsu duk abin da suka faɗa suna ma juna kara su shiru in ka ga sun ma wani raddi to yayi kuskure ne yana waje ne baya cikin majmu'a su Allah shi kiyaye eh na malikun salam wannan ka'idar na ta malamin usul fi darul mufasid mukaddim ala dalil muhammad ba mu da tare ita kenan a bisa ne yankan? kai zuwa nan ba sa aiki da ita su sun ce ka'idar usul fi ma da yana kawo kuma yana lalata nafsi ne su yan haddadiya da masu fikira irin na zaga su ko ba sa dubo wannan abun an gane su kan gina hukunci da ƙarya da ƙage da wasu abubuwa ba ruwansu da abin nan an gane wannan ko Allah shi ke mu Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu